'Yan Nijar mazauna ƙasashen waje kimanin 300,364 daga cikin 205,314 da suka rajista ne suka halarci runhuna a zaben 18 ga watan Yuni 2023 da nufin tantance mutanen da za su wakilce su a Majalisar Dokokin Ƙasa, in ji shugaban hukumar zaɓe ta Seni a yayin kwarye-kwaryen bikin da aka shirya a wannan Laraba a ɗakin taro na Palais de Congrès da ke birnin Yamai. Le PNDS tarayya 30 754 voix, ce qui lui fait en tout deux sièges. Modem Maitar Isaka Sunna ya kara da cewa daga cikin kujeru biyar da aka yi zawarcin su jam'iyyar MNCD nasara ta samu kujera guda sannan PNDS tarayya ta lashe kujeru biyu sai kuma model Lumana ta sami kujeru biyu. To koya 'yan siyasa ke cewa game da yadda sakamakon zaben ya kasance? tambayar kenan da na fara yi wa abubakar sabo jigo a jam'iyyar pendes tarayya eh, yau wanga zaɓe ya gwada mu ne a sahun gaba eh, a zancen kuri'a ƙasashen waje duk inda 'yan nijar suke zamani. Eh, na biyu mun samu depute biyu mnsd ta samu depute guda lumana ta samu depute biyu kenan mun samu majoritan mu ta karu yanzu da depute uku sai mu ce alhamdulillah jam'iyyar model lumana wace ta fafata a zaben na 18 ga watan yuni cikin yanayin rarrabuwar kai na alfahari da yadda 'ya'yanta suka jajirce har aka kai ga samun abin da wani kusanta muhammadu mai duka ke kira galaba mu lumana can da wuri biyu gare mu kuma hawa yau mun zo da biyu duk da eh, mun samu 'yan matsaloli kaɗan can wajen gana game da tsaye da ɗan takara kenan in ba nan da mun ka samu wannan matsala ba da tarayya ba za ta gane mu ba da insha Allahu wanga gami da muka ɗaukar kujera uku a shekarar 2016 ne 'yan nijar mazauna ketare suka fara aiko da wakilai a majalisar dokokin ƙasa a wancan lokaci daga cikin kujeru biyar pendes tarayya na da uku ganin yadda a wannan karan ta tashi da kujeru biyu wasu na ganin abin tamkar wata manuniya ga jam'iyyar mai mulki to amma abubakar sabo na alakanta lamarin da tsarin fasalin zaɓe in ka ɗauka yanzu da abin da sai ni tabbasuwa ai ga dibitan tarayya kamar shi dibite ne wanda adda kuri'a dubu goma sha biyar zuwa dubu goma sha shida dibitan lumana dibite ne mai kura a dubu goma dibitan MNSD shi ko dibite ne mai kura a dubu goma sha uku. Mun samu ƙarin kuri'o'i kwarai e, wajen dibitan ne abba mu samu kari ba har mun rage. Jam'iyyu goma ne suka fafata a wannan zaɓe da ke matsayin na cike gurbin kujeru biyar na majalisar rokokin ƙasar mai kujeru 171. a bisa ka'ida 'yan nishar mazauna ƙetare kan kada ƙuri'unsu ne lokaci guda da sauran jama'ar cikin gida to sai dai annobar koronar da aka fuskanta a 2020 ta tilasta dage zaben na 'yan diaspora yanzu dai kallo ya koma wajen kotun tsarin mulkin ƙasa wacce ke da hurumin tabbatar da sahihancin sakamakon zaben wato ko ta yi na'am da shi ko akasin haka sule umuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger